وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau laraba 26 ga watan Ramadan, hijira ta 1446, da dace da 26 ga watan uku shekara ta 2025, za mu fara tafsirin tsoratu duka a yau insha Allah. kuma karatunmu yana ke ta ɗauke da bayani akan kan Kadiri. Allah madaukaki ya ce بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين Allah madaukaki ya ce ina rantsuwa da littafi mai bayani Eh, kaga farkon suran Allah ya rantsuwa da Alkur'ani. an ce dalilai kamar guda hudu na daya saboda Allah ya bayyana darajar alqur'ani ta'zimuhu bihasab zati shi kansa alqur'ani littafi ne mai girma saboda kai sa Allah ya rantsuwa da shi domin duk abin da Allah ya rantsa da shi yana bayyana darajarsa ne na biyu saboda abin da zai yi bayani a gaba alkur'ani yana dauke da gargadi sakon Allah subhanahu wata'ala zuwa ga mutane saboda kai sa Allah yake rantsuwa da shi saboda yana dauke da wani abin da dun banda alkur'ani babu mai iya zuwa da shi babu abin da ke iya zuwa da gargadi daga wurin Allah in ba alkur'ani ba saboda kai sa Allah ya rantsuwa da shi na uku saboda Allah ya bayyana darajar lokacin da ya saukar da alkur'ani kaga bayan alkur'ani yana da daraja lokacin da aka saukar da alkur'ani shi ma yana da daraja saboda ka sai Allah ya rantsuwa saboda alkur'ani ya zamanto magana ce tashi kuma sakonsa ne saboda haka littafi ne mai kima to lokacin da aka aiko alkur'anin shi ma sai zama lokaci ne mai kima to sai abu na hudu me yasa Allah ya aika alqur'ani saboda ya cika rahamarsa ga duniya gaba daya in ka dubi waɗannan abubuwan guda hudu duka suna cikin wannan rantsuwan da Allah ya yi a farkon wannan sura kuma sai ka dubi ayoyin da suke zuwa a gaba za ka gani amma ba shakka haka ne Allah ya rantsa da alqur'ani saboda ya bayyana darajarsa me yace a gaba inna أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وكاد أمسى تابتو دون الله يكي إنا أنزلناه في ليلة مباركة من سوكة القرآن أوان دري من البركة سيكي إنا كنا منذرين للي مكسن مو ما سأيكو غرغديني فتو مخوفين مهذرين الناس بالقرآن me yasa Allah ya aika alqur'ani saboda gargadi ga mutane saboda tsoratar da mutane to in ka dubi wannan in ka dubi magana ta biyu din nan da farko dai kaga Allah ya rantsa da alqur'ani kaga alqur'ani yana da daraja sai yace ya saka da alqur'ani a wani dare mai albarka ashe kaga kenan lokacin da aka kawo alqur'ani shi ma lokaci ne mai albarka kuma da ka koma za zaka ga Allah ya tabbatar shi kansa alkur'ani yana da albarka bar misali a suratu sad aya ta 29 yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kitabun anzalnahu laika mubarakun littafi ne da muka saukar da shi gare ka mai albarka kajin da Allah ya faɗa littafi ne mai albarka in ka koma suratul an'am aya ta 155 Allah yake wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafin da muka saukar da shi mai albarka ne fattabi'u sai ku bi shi Wata ku kiyaye Allah la'allakum turhamuna ana fatan za ku cimma rahamar Allah shi yasa aka ce alqur'ani yana da albarka don babu wanda ya san yawan rahama wanda Allah ya zuba ma alqur'ani kaga nan ma Allah ya tabbatar alqur'ani mai albarka ne saboda kan muna son mu cimma rahama mu bi alqur'ani mu kiyaye Allah fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ta samu iya in ka dawo suratul anbiya aya ta 50 Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun kaga nan ne kadai bai kira shi qur'ani ba amma in ka dubi suratul sa'd kitabun anzalnahu a suratul anami hadha kitabun anzalnahu mubarakun a suratul anbiya'i wa hadha dhikrun mubarak wannan zikiri mai albarka ne An anzalnahu mun saukar da shi sai Allah ya ce afa antum lahu munkiruna shin kuna kin kuna kin wani abu game da albarkan alqur'ani akwai to kaga kenan cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana shi kansa alqur'anin littafi ne mai albarka to amma a wannan sura mai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kaga littafi mai albarka aka saukar da shi a dare mai albarka Allah ya samu gani kaga albarka biyu ta haɗu daga wurin Allah ga albarkan alƙur'ani ga albarkan daren da aka saukar da alƙur'ani idan ma ba ka san albarkan daren ba mai Allah ya ce fiha yuzraqu kullu amrin hakim Allah ya ce fiha daren da aka saukar da alƙur'ani yufraqu kullu amrin hakim ake rarraba duk wani umarnin Allah na hukunci domin kalma ta al tana zuwa da ma'ana kashi uku Za ka gani ta bayanin Abu Hilal al-Hasan bin Abdullah al-Askari al-littafin Mu'jamu al-Furuq al-Lughawiyya yana mujallal na farko shafin da al-hakim kalma ta al a al-Qur'ani tana zuwa da fassara kashi uku na ɗaya bi ma'anar muhkam da aka ce alhakimu ana nufin mai armashi sannan alhakimu yakan zo da ma'anar almusmi wato Allah mai hikima idan aka ce ma alkur'ani idan aka ce hukunci alhakimu ana nufin hukunci mai dauke da hikima sannan yana zuwa da ma'anar almuhkam almuhukam shine hukuncin da Allah ya yi to wannan ma'anar ta alhakimu tana daukan ma'anar hukuncin Allah saboda haka Allah ya ce a wannan dare ake rarrabe dukkan wani umarni na hukuncin Allah wannan shine abin da Abu Hilal yake faɗa yake to shine fasarar farkon suratul Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim yace ai muhkam duk wani al'amarin da Allah ya hukunta idan Allah ya hukunta al'amari to a wani dare ake yi wannan daren ne wani dare daren da aka saukar da alkur'ani idan ba ka gane al'amarin da Allah yake fada ba tun da an ce yufraqu kullu amrin wani irin al'amari sai Allah yi. amran min indina inna kunna mursilin Allah ya ce amran min indina al'amari daga wajenmu su kaga ba wani maganan dokoki ne wanda ɗan adam ke tsarawa ba karka ɗauka wannan kuma hukuncin da majalisar ɗinkin duniya ko na barke duniya Allah ya ce amran min indina wannan umarni ne daga wurin haka kenan umarnin fa na Allah saboda ka gane darajan wannan daren daren da Allah ya rarraba umarninsa a umarnin Allah yana gaba da na kowa sai Allah ya ce inna kunna mursalina lallai mun kasance mu ne muka aiko annabi Muhammad kaga Allah kamar yana gaya wa mutanen Makka kar ma ku yi shakkan wannan bawan Allah inna kunna mursalina lallai mu kasance mu ne masu aiko manzo annabi Muhammad yatlu ayati Allah yana karanta muku ayoyin Allah wa yuballighu risalatahu yana isar da sakonnin Allah haka kenan Allah shi ya aiko annabi Muhammad a daren da aka saukar da alkur'ani dare ne wanda Allah yake rarraba hukunci sai ya ce rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim saboda kai in ka dubi waɗannan ayoyi da muka karanta zaka gane dalilin rantsuwan da Allah ya da alkur'ani Allah ya rantsa da alkur'ani saboda ya bayyana girman sa Allah ya rantse da alqur'ani saboda me gargadi ne daga wurinsa Allah ya rantse da alqur'ani saboda ya bayyana darajar lokacin da aka saukar da alqur'ani Allah ya ya rantse da alqur'ani saboda ya gaya mana rahmatan min rabbika alqur'ani rahama ne daga wurin Allah kaga yana gaya wa mutanen makka ni na aiko annabi muhammad me yasa na aiko shi rahmatan min rabbika rahama ce daga wurin Allah innahu huwas samiul alim lalle Allah shine mai ji Allah shine masa sai yace rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin kaga dai cewa da farko ya aika yace shi ya aiko shi inna kunna mursalin me yasa ya aiko annabi rahmatan min rabbika saboda rahama saboda rahama ga duniya gaba ɗayanta to idan ma baka gane waye Allah ba to bari a gaya maka rabbi samawati wal ardi shine mai renon samai da kasa azu wanda Allah ke bayyana al'amuran alqur'ani saboda kai idan ana fada zuciyar dan adam ta san alqur'ani gaskiya wallahi ba ma sai an gaya maka ba saboda maganar dan adam ba zai iya tsara ta haka ba Allah ya ce Allahn da ya aiko Ali Muhammad shi ne rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma ne renon samai da kasa da abin da ke tsakanin sama da kasa me yasa aka faɗa in kuntum muqinin in kun kasance masu masu son a tabbatar to an tabbatar muku kaga imma baka san waye Allah ba to gashi an gaya maka wanda ya saukar da alqur'ani shine mai renon samai da kasa wa ma bai da kuma da abin da ke tsakaninsu wannan shi ne iyakar ilimin ɗan adam ai iliminsa bai wuce ƙasa nan ba sai sama sai abin da ke tsakanin sama da ƙasa to sai ya ce duk iya inda iliminka ya kai mallakansa ne in kana son ka samu yaƙinin wa ya aiko alƙur'ani to mai wannan ikon shi yayi sai ya sake cewa la ilaha yuhyi wa yumiit ربكم ورب آبائكم الأولين Allah yake la ilaha illahu babu ya cancanta abauta ma sai Allah shi yake rayawa shi yake kashewa shine kun shi reni iyayen na farkon farko sauraka tun dadewa da iyayenku da kakanninku Allah na shi kula da su kuma kudin ma na yanzu shi yake kulawa da ku kaga duk ana gaya maka wanda ya saukar da alkur'ani to duk waɗannan ayoyi abinda alkur'ani ya nuna mana kuma abinda malamai suka tabbatar waɗannan ayoyi na farkon suratul dukhan Allah yana bayani ne game da daren da ya saukar da alkur'ani kuma kaga Allah bai kira sunan shi ba ai ko bai kira sunan daren ba to nan ne aka samu matsala domin duk ayoyin da muka karanta babu inda Allah ya bayyana sunan daren yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakah mun saukar da shi alqur'ani a dare mai albarka ya faɗi sunan kaga da ce ga sunan ba sunan ne inda matsala ta samu a tsakanin malamai sau da suke cewa to wannan daren shine rabin sha'aban kaga ba ma ramadan bane saboda wasu hadisai da wasu kuma malamai suna cewa a'a wannan daren ba a sha'aban bane a ramadan ne Allah da ya ce ya saukar da alkur'ani a wani dare ya kuma kira sunan ba da shine alqadi abubakar ibn al-arabi daga cikin malaman sunna da yawa waɗanda suka rinjayar da fahimta mafi inganci in ka duba bayanin ibn al-arabi Ya ce wa jumhurul ulama galibin malaman sunna ala annaha lailatul qadr suna cewa wannan daren da Allah yake magana a kansa shi ake kira lailatul qadr amma kaga Allah bai kira sunan shi ba ya dai ce ya saukar da alkur'ani a wani dare mai albarka to ina za samu sunan daren shine ibn al-arabi ya mafi yawan malaman sunna sun ce wannan daren shi ake kira lailatul qadr sai ce na'am idan kana duba bayanin magabata minhum man qala innaha lailatul nisfi min sha'ban zaka ga wani yana cewa ai daren rabin sha'ban ne sai ce to duk inda kaji wani ya ce ya sauka Allah ya saukar da alqur'ani a daren rabin sha'ban yace huwa batilun wannan maganar banza ce kaga sai sai yace batilun sai ce dalili kuwa ai Allah ya ga sai da ya rantsuwa sai ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka haka ne ko to ai alqur'ani fassara kansa sai ce inda zaka koma suratul bakara aya ta biyar. Allah yayi magana a cikin littafinsa a sadiqul qati littafi mai gaskiya mai yanke gardama me yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah ya ce watan Ramadan shi ne wanda aka saukar da Alƙur'ani ya ciki. To kaga nan bai gaya mana a daren ba, daren yana wani wata ne, ya ji illa dai kawai ya ce ina wasu lafi lalatin mubaraka. Mun saukar da Alƙur'ani a dare mai albarka wannan suratul Duhan. Idan kana son ka san dare mai albarka sai ka koma suratul Baqara. Dare mai albarka yana wani wata kuma da aka ce anzalnahu ai alqur'ani ne ko to sai Allah ya fassara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shine wanda Allah ya saukar da alqurani a cikinsa. sa ba mutum wato basirarsa ta gama toshewa bane babu shakka ya san an samu amsa sai ya ce fanassa ala anna miqata nuzulihi ramadan Allah da kansa ya tabbatar mana wani lokaci ya saukar da shi shine a wata ramadan thumma ayyana min zamanihi ya ce ya saukar da alkur'ani a wata ramadan a suratul baqara to ai idan aka ce wata ramadan akwai dare akwai rana to a suratul dukhan ayyana min zamanihi al-laila a suratul dukhan sai Allah yake ba da rana bane da daddare ne kaga a can ya riga ya gaya mana watan wata ramadan a suratul dukhan ya gaya mana lokacin kaga lokacin ba da rana bane fi laylatin mubaraka saboda ka Allah ya gama bayani Allah ya gama bayani ya faɗi lokacin da ya saukar da alqur'ani watan da ya saukar da alqur'ani ya kuma ayyana lokacin da aka saukar da alqur'ani saboda ka yace faman za'ama annahu fi ghairihi duk malamin da yace ba a ramadan Allah ya saukar da Al-Qur'ani ba faqad a'zama al-firyata 'ala Allah yayi ma Allah katuwar ƙarya je ibn al-arabi Allah ya kare yace saboda haka magana cewa laisa fi lailatin nisfin sha'ban yace kai duk wani hadisi ma da kaji ana magana rabin sha'ban yana da wata albarka take laisa fihi hadisin yu'awwal alai duk wani hadisin da aka yi maka maganan albarkan rabin sha'aban la fi fadliha wa la fi nasl al fiha wa la ilaiha yace duk wani hadisi da ka je an karanta kar ma ka waiga saboda hadisin bai inganta daga manzon Allah ba amma zaka ga mutane suna girmama rabin sha'aban ana ta kawo ga kwana ibada kaza a lokacin ake tsarin ajali da aka diba ma kowa wannan ba daidai ba ne duk wani hadisin da ya magana a kan rabin sha'aban bai inganta ba ibn arabi ba shi kadai ba ne kaga mun samu tabbas akan daren da Allah yake magana akai a wannan sura sunan shi lailatul qadri mun samu hujja akan cewa lokacin da Allah ya saukar da shi a watan ramadan eh, sannan kuma a dare mai albarka wannan fahimtar ba ibn al-arabi kadai ba daga cikin malaman hadisi ibnu hajar ya tabbatar da wannan ibnu hajar al-asqalani al-imam an-nawawi ya tabbatar da haka in ka dawo ka gefen malaman tafsiri fa malaman tafsiri in ka duba tafsirin ibnu kasir tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin al-imam at-tabari haka nan tafsirin ibnu al-arabi da muka yi bayani gaba ɗayan su waɗannan manyan littafan sunna sun tabbatar da hujja ala lisani ibnu abbas wanda an samu dalili ta bayanin abdullahi bin abbas kaga abdullahi bin abbas ko sahabin manzon Allah ne idan ka dawo ta tabi'ai fa akwai al-imam qatada akwai al-hasan al-basri kaga kina an samu fahimtar sahabi da tabi'ai bi asani da sahiha isnadi ingantacce annal lailata allati yufraqu fiha kullu amrin hakim abinda ya inganta daga salaf daren da Allah yake rarraba al'amari wato shine lailatul qadr wannan shine bayanin da zaka gani da ka idan ana maganan wannan daren salaf gaba dai sun tabbatar da sunan shi lailatul qadr in ka duba tafsirin ibnu kasir na wannan ayar da muka karanta ibnu kasir yace da Allah yace fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin daren ake rarraba dukkan umarni na hukunci sai ce ga abin da Allah yake cewa fi lailatul qadri a lailatul qadri ne yufsalu min al-lawhil mahfuz ai dama can Allah ya rubuta duk abin da zai auku a lauhin mahfuz akwai lauhin mahfuz wanda Allah ya rubuta komai to idan shekara ta zo a daren lailatul qadri ne Allah yake umarni ilal kataba mala'iku marubuta zai ce su rubuta amrus sana su je su ɗauko ƙaddaran da Allah ya yi na wannan shekara daga launin mafus su rubuta ba wata matan babu ƙaddaren ba a riga an sani akwai ƙaddaran a riga an sani saboda haka za a ɗebo bayani ma ya kunu fi hamin al'ajali wa zai mutu wa za a haifa wal arzaki wa za a ba mu arziki wa za a talauta wa ma ya kunu fi ha ila akhiriha tun daga farkon shekaran har ƙarshensa Allah zai ce waɗannan mala'iku ku ɗebo sai ya ce to kaga wannan ibn kasir ya ce kaga wannan bayani ruwiya an ibni Umar? bayan abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah an samu riwayar abdullahi bin umar akwai riwayar abu malikin tabi'ai mujahid abbaqatu wa ghayru wahidin min as-salaf ibn kasir ya ce kai magabatan sunna ba ɗaya ba magabatan sunna da yawa sun tabbatar da cewa wannan daren shi ake kira lailatul qadr to kaga kenan ko da Allah bai kira sunan shi anan ba mun samu hujja domin abinda salaf suka tabbata akai shine gaskiya mun samu hujja ta fahimtar salaf fahimtar sahabban annabi Muhammad fahimtar tabi'ai da atba'u tabi'ina akan cewa wannan daren da Allah yake magana akan sa shine lailatul qadr to akwai abubuwa kamar guda hudu da ya kamata mu sani game da wannan dare da dalili kuwa saboda Allah madaukaki ya bayyana albarkan daren shi yasa ya kawo wannan sura don ya nuna dare ne wanda ke dauke da albarka kashi biyu ga albarkan alqur'ani ga kuma shi kansa daren wanda Allah ya zuba mishi albarka to kaga albarka biyu suke haduwa a gurin abu na farko me yasa ake kiran shi lailatul qadri me yasa aka kira shi wannan to babu shakka wannan suna ne wanda Allah da kansa ya mishi da zaka gani a cikin alqur'ani amma su malamai suna da fahimtar me ma'anar lailatul qadri na daya kamar misali al-imam an-nawawi a shafin sahih muslim yana juz'i na 8 shafin 239 yace malamai suna cewa sunniyat lailatul qadri abin da ake kiran sa abin da ake kiran daren daren qaddara lailatul qadri daren qaddara me yasa lima tuktabu fiha al mala'ika min al aqdar saboda Allah ya ce wa mala'iku su rubuta qaddara wanda aka riga aka yi saboda ka an zana shi a launin mafu su yi kwafin wannan kaddaran na shekara ɗaya to wannan yasa ake kiran shi lailatul qadri daren kaddara kaga daren kaddara saboda me dare ne da ake rubuta kaddaran Allah wanda an riga an an gama shi tuntuni amma za a yi kofin abin da zai auku na shekara ɗaya kawai saboda ka Allah yake cewa fi hayu faraku kullu amrin hakim wannan zaka ganshi a kitabun musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq wa ghayruhu min al-mufassirin wannan malaman tafsiri na farko duk sun kawo bi asani da sahiha wannan fassara ta samu inganci daga al-imamu mujahid al-imamu ikrima al-imamu qatada wa ghairi wannan duk bayanin al-imamu nawawi ne yake sannan kuma ta gefen al-imamu al-hakim ya rawaito abdullahi bin abbas yana cewa innaka latara ar-rajula yamshi fil aswaqi zaka ga mutum yana yawo a cikin kasuwanni bana gashi na ana tafiya kasuwan nan a ce da shi a koma wancan a dawo sai abdullahi bin abbas ya ce wa qad waqa ismuhu fil mauta bai sani ba ashe sunansa yana cikin matattun bana Kuma ku shaka haka ne ai ko a masallacin da nuke zaune Allah kadai san wanda zai kai baki Allah kadai san saboda haka yasa su mala'ikun sun riga sun sani har riga an ɗebo an rubuta amma kafin ranar babu mala'ikan da ya sani duk da cewar abin yana rubuta a lauhin mafus babu wanda ya ita ya sani sai Allah kuma su mala'iku ba saba ma Allah Sau da ka idan shekara ta zo zai ce ku yi kofin abin da zai auku na shekarar bana to kaga dan adam ne zai dan leka ya shekarun dan ɗebo amsan na bati ko a to banda mala'ika ba zai taɓa ƙetare umarnin Allah ba da ka in ya tafi lauyin mafhum abinda zai auku a shekarar bana iyakanta zai ɗai ba ba mamaki Allah ma ba zai ba shi ikon gani ba ba mamaki kuma Allah ya ba shi iko tunda ya gaya mana la ya asuna Allah ba ba su saban Allah saboda ka da suna gani ba za su saba wa Allah ba da saboda haka sai Abdullah bin Abbas ya karanta wannan sura inna anzalnahu fi lailatin mubaraka إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يا عبد الله بن عباس ففي تلك الليلة أولا دري يفرق أمر الدنيا ake rarraba al'amarin hukuncin Allah na duniya gaba ɗayanta, ila misliha zuwa baɗuwar haka min tabilin shekara mai zuwa. Inji Abdullahi bin Abbas, wannan yana al-mustatar imam hakim ya yana ta bayanin al-Imam da yake kawowa sannan akwai inda kuma Abdullahi bin Abbas da ya karanta wannan aya fiha yufraqu kullum amrin hakim sai Abdullahi bin Abbas ya ce yuktabu min ummil kitabi to kaga min kuma ce min lawhil mahfuz ana rubutawa daga ummul kitabi uwar littafi uwar littafi ita ce lawhil mahfuz daga daga lawhil ake yin kofi ana kofin fi lailatul qadri a wannan dare ma yakunu fi sana duk abin da zai auku a wannan shekara sai yace min mautin kama daga mutuwa wa hayatin da rayuwa wa rizqin da azurtawa wa matsarin da ruwan sama wa shay'in yace duk komai ka sani komai ka sani mala'iku so riga suna da ilimin sa saboda ka mala'ika yana ganin ka kana tafiya ya san za ka mutu nan da baɗi ya riga ya sani saboda Allah ya sa ya kwafi ya domin abin da ya sa Allah yake sa mala'ikun su yi kwafi saboda mala'ikun suna da ayyukan da suke ma Allah kowa da irin aikin da yake ma Allah kamar misali akwai mala'iku masu rabon ruwan sama kaga da a gaya musu wannan garin ne za a ba su ruwa ga yawan shi kuma ga ranakun da za a bayar wancan garin fari za su yi don haka karku ba su ruwa duk shekarar nan waɗannan garin kuma za su roƙi Allah to sai akai ruwa to kaga duk wannan yana daga cikin ayyukan mala'iku saboda kai sa mala'iku suke kai sai Abdullah ibn Abbas ce hatta al-hujjaj wallahi hatta al-hazai yaktubuna yahujju fulan wa yahujju fulan mala'iku su rubuta bana wani zai samu damar hajji kaga idan kana cikin masu zuwa aikin hajji na baki to bana an riga an sanar to ya ce wannan fahimtar abdullahi bin abbas sannan ka dawo ka samu alhassan eh, tabi'i ne ga alimamu mujahid ga alimamu katada waɗanda suna cewa yuburamu fi lailatul qadr fi shahari ramadan kaga sun hada maganar a daren lailatul qadri a watan ramadan ake tabbatar da kullu ajalin duk wani ajali wa amalin da aiki wa khalqin wa rizqin da halittar da Allah zai yi da arzikin da zai bayar wa ma yakunu fi tilka sana duk abin da zai auku a wannan shekara an riga an gama to wannan bayani da muka yi kaga kamar da nace za ka gane tafsirin al-Imam tabari tafsirin al-Imam al-Qurtubi tafsirin al-Imam al-Bagawi za ka gani a mujallal na bakwai shafin 227 Ibn al-Arabi al-Imam al-Qurtubi akwai littafi ma wanda al-Imam al-Baihaqi ya rubuta wanda littafi mai albarka wanda ya warware bayanai wata mushkiloli da aka samu ta ayoyin alkur'ani da ake kira fadailul awqati fadailul aukati, lita mai al-imam bayhaqi yana daga cikin littafin da ya rubuta masu albarka Allah ya mishi rahama zaka gani a shafi na 213 wannan shine abu na farko kaga mun san me ake nufi da alqadaru alqadaru ko menene wani dare ake kira shine daren lailatul qadri abu na biyu shine fahimtar da malamai suka yi ma wannan kalma ta alƙaduru don sai da ta samu fahimta kamar kashi bakwai alƙaduru kamar da alimamu nawa ya faɗa haka nan ibn hajar shi ma a littafin fatul bayari da yake duk suna sharhi game da abin da ya shafi lailatul qadri eh, bayanin ibn hajar yana wata shafin uku yana cewa ikhtulifa fil muradi bil qadri allati udifat ila ila layla ilayhi laylata lailatu wannan daren kaga an ce an saukar da alkur'ani a cikin sa dare ne mai albarka kuma Allah ya tabbatar mana da sunansa lailatul qadri a suratul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri kaga Allah ya kira sunan shi to inda Allah ya kira sunan shi wani dare ne suratul baqara ta fassara mana daren yana cikin watan ramadan so kaga mun tabbatar kenan daren lailatul qadri Allah ya kira shi da sunan kuma dare ne da yake cikin wata Ramadan wanda Allah da kansa ya bayyana to me ake nufi da alƙadar din nan na daya almuradu bihi at-ta'zim akwai waɗanda ke ganin a girmama shi girmamawa wato kamar misali a ce dare mai girma shine lailatul qadr domin kamar misali kalma ta al-qadr ta zuwa da ma'anar at-ta'zim misali inda Allah ke cewa suratul zumar aya ta 67 wa ma qadarullaha haqqa qadri asali abinda aya take cewa ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba saboda ya yakan zo da ma'anan at-ta'zim dan haka ma'ana anan shine mun saukar da alqur'ani a wani dare zatu qadirin zatu qadirin linzulil qur'ani fiha wani dare mai girma wani dare mai girma me yasa Allah ya kira shi mai girma saboda alkur'ani ya sauka shi to kaga akwai waɗanda ke daukan wannan fassara alqadru a dauke shi a man at-ta'zim saboda kan an ce mai lalatu qadri ana nufin dare mai girma na biyu fa saboda bayanin da al-Imam an-Nawawi ya yi lima ya fa'u fiha min tanazzulil mala'ika akwai waɗanda ke ganin ah, kamar al-Imam an-Nawawi yake cewa ai abin da yasa aka kira shi lailatul kadiri saboda me ana kofin kaddara a ciki tunda ana kofin kaddara kaga kenan shi yasa aka kira shi lailatul kadiri. na uku fa wadanda ke cewa ai saboda mala'iku na sauka domin ka dubi suratul qadr abinda Allah yake tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha kaga a wannan daren mala'iku sai aka ci hadda mala'ika jibrilu suna sassaukowa sassaukowa wannan shi sa aka kira shi lailatul qadr saboda babu daren da mala'ika ke sauka a doron duniya kamar a wannan daren da Allah da kansa ya bamu labari tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiya, da a ce suna sauka a wani dare babu shakka da Allah zai bayyana amma sai ya zama wannan daren ne na musamman yasa Allah ce bi izni rabbihim min kulli amri to wannan yasa ake cewa ai abin da yasa mala'iku na yawan sauka wannan yasa aka kira shi lailatul qadr ibn jawzi a littafin zatul masih wanda tafsirin sa kenan yace wa fi ma'ana salama. ai kaga a karshen suran Allah yace bi izni rabbihim min kulli amrin salam saboda kai sa aka samu wanda ke ganin a mai da wakafi gaban salam kar ka mai da wakafin a bayan shi bi izni rabbihim min kulli amrin salam min kulli amrin salamun nan ne aya za ta tsaya sai a ce hiya hatta matsala'in fajiri wato idan aka sa hakan sai ce don fassara biyu ne fassara biyu ne na farko annahu la su fi hada'un idan aka ce bi izni rabbihim min kulli amrin salamun to a wannan daren ba musiba gaba daya duk wani abin da ke sauka a wannan dare rahaman Allah ne Daga alkhairi sai albarka to wannan fahimtar al-imamu katada kenan kaga idan ka dauke bi izni rabbihim min kulli amrin salam min kulli amrin salam kaga kenan babu musiba idai wannan daren ne babu musiba saboda ka koda shedan ne bai da tasiri a wannan daren hatta shi kansa shedan sai na biyu abinda ake nufi da assalamu anan shine alkhairu wal baraka saboda ka yi sa in kana duba ƙira'ar malamai za ka ga ta zo kashi biyu jibin jauzi za ka ga a kodan da ke sa da suke inganta fi kafin salama kuma suna sanya shi a bayansa to sannan akwai na hudu shine annan lazi yuhuyi ha yasiru za kadari me yasa aka kira wannan dare da suna lailatul qadri dare mai kima sai wasu malamai suke gani ai ba wai daren ba ne idan ka iya raya wannan daren to za ka zama mai kima a wurin Allah kaga kenan lailatul qadri dare da mutane ke samun kima a wurin Allah waye wanda zai samu kima kima a wurin Allah shine wanda ya raya daren idan ka raya daren kaga kenan alqadr din yana komawa kanka saboda kimar da ake faɗa daren yana da shi ai saboda kai ne idan ka raya daren to za ka samu na biyar akwai da ke ganin ai alqadar din nan ƙuntatawa ne saboda kalma ta ta kan zo da ma'ana mai faɗi kamar yadda muka ce a can ta zo da ma'anan girmamawa sannan kuma alƙadaru tana zuwa da ma'anan ƙuntatawa don haka in ka dubi alƙur'ani kamar a suratul talaq Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu wa man qudira alaihi rizquhu me ake nufi wanda aka kunta kamar arzikinsa kaga kenan alƙadar ya zo da ma'anan girmamawa kuma ya zo da ma'anan kuntatawa to me ake nufi da cewa dare na kuntatawa dan akwai wanda ke ganin fassarar kenan ma'anar tabuyid ikhfa'uha anil ilmi bi ta'yiniha abinda yasa aka ce an kuntata wato daren kuntatawa saboda duk duniya babu wanda zai gaya maka daren sai Allah sau da ka Allah ya matsa ilimin babu wanda ya san shi sai shi kadai sai na shida wasu ke gani li'anna mu'afil qada yani innahu yuqaddar fiha aqam tilka sana saboda kaddara da ake na wato hukunci da zai shafi al'amura na shekara guda akwai malaman da ke gani ana kiran shi alƙadaru ya ne an da huyu ƙadaru fi ha a sana saboda ana hukunta duk wasu abubuwan da Allah ya kaddara za su auku a wannan shekara yaktubul mala'ikatu fiha mala'iku suna rubutawa ma yu'manu fi tilka sana duk abin da za a yi a wannan shekara wa yubayyin lahum ma yakunu fiha min al-arzaqi saboda ka Allah yana bayani ga mala'iku don zaka ce to me yasa ake kofin eh, abin da Allah ya kaddara daga lauhin mafu zaka ce me yasa za a yi kofi saboda mala'iku su suke ma Allah aiki a doron kasa da sararin samaniya kowa da aikin da yake yi saboda ka za a ba shi bayanin abin da zai yi na shekara ga abin da za ka yi za ka kai ruwa nan ka hana ruwa can misali to kaga aikin da ya shafi aikinsa na shekara guda kaga ya kamata ya sani to wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala yake sanar da mala'iku wannan magana ta al-Imam ya yi ta sharh sahih Muslim ka gani kuma a littafinsa sa al-Majmu' sharh muhazzab a mujallar na shida shafin 447 sai ce wa hazan lafi zakar Ka kaga wannan bayani da muka gabatar awalan min kaunin laila wannan daren wani abu da ya kamata ka sani muktassa bi hadhihi al-umma darajarsa bai taba tabbata ba sai ga al'ummar annabi Muhammad su kadai saboda ka babu wata al'ummar da ta samu albarkar lailatul qadri babu ita lam yakun lam liman qablaha babu ita a zamanin da wannan fahimtar huwa sahihul mashhur ita ce fahimta ingantacciya kuma da ta shahara a tsakanin malaman sunna allazi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahirul ulama wannan ita ce fahimta da galibin malaman sunna sun yarda kar ka dauka a zamanin da akwai lalatul qadri babu babu wato akwai ta amma kuma babu albarkan ga wani annabi sai annabi Muhammad da Allah ya kashi saukar da alkur'ani sai saukar a wannan dare to sai abu na uku ya za a yi mu gane wannan daren saboda ga irin wannan albarka da yake cikinta to gaskiya nan ne malaman sunna fa inda fahimta ta saba domin kamar da muka ce Allah ya kuntata ilimin wannan dare saboda kai sa inda za ka dinga bincike fahimtar malamai game da daren lailatul qadr babu ma malamin da ya bincike kamar ibn hajar a sani na daga cikin malaman farko magabata ya kawo za gani a fatul bari mujallar na shafin 263 har zuwa shafin 266 ya ɗauki warkoki kamar guda uku yana magana kuru wani dare ne daren lailatul qadri yace ikhtulifa fi ta'yinha ala 40 qawlan sai da aka samu fahimta arba'in fahimta arba'in kuma shi da ya tashi ma kirgawa sai da ya kawo fahimta arba'in da shida a cikin fatul bari fahimta arba'in da shida kowane malami da fahimta ta ni ga fahimta ta ga wannan ma ya ce ni a gani na ga daren sai da aka samu fahimta arba'in da shida saboda Allah bai yadda mu sani ba to shine bayan ya kawo sai ya ce wa jami'u hadhihi al-aqwali kaga duk waɗannan fahimtoci da aka samu allati hakaina ha waɗanda muka ba da labarin su yace kuma zaka fahimci kowanne malami yana da kamcin gaskiya an aka ce maka malamin sunna ya ya fahimta ya bayyana fahimtarsa ai ba zai bayyana fahimta akan rudu ba akwai hujjar da yasa ya faɗa saboda ka in ka dubi hujjar yace zaka samu muttafiqa ala imkan husuliha ba shakka duk malaman sunna sun yarda cewar abu ne mai yiwuwa a iya dacewa da lailatul qadr duk malaman sunna sun yarda babu wani malamin da ke cewa ba a dacewa da ita banda Ibn hasan wanda shi ke ganin abin nan kai Ibn al-arabi yake ganin ba zai ma yiwu kacin mata ba amma galibin malaman suna abin da suka faɗa kenan wal haqqu ala iltimasiha ko malamai suna ta zaburar da mu akan mu tashi saboda neman dacewa da daren sai ce to amma daga cikin fahimta arba'in da shida dinnan annaha fi wutirin min al-ashr al-akhiri fahimtar da tafi inganci lailatul qadr yana cikin wutiri na kwanakin ƙarshen ramadan wa an kamar misali a ce 21 23 25 27 29 shine wutiri wannan fahimta ta fi kusa da dacewa da sunnar manzon Allah sai ce sai dai kuma karka manta annaha tantaqilu yana kaura saboda ka ba lalle ba ne zama 21 nan ko da yaushe yana iya koma 23 yana iya koma 27 zai ce kama yi komin a hadisi hadal ba don haka in ka tara hadisai waɗanda aka samu daga manzon Allah za ka ga suna ishara ga haka din. sai ya ce wa arjaha autarun ashiri amma babu shakka lokaci da aka fi tsammanin a dace da lalatu kadiri witiri ne na kwanaki goma ƙarshen ramadan wa arja autari al-ashiri to idan kuma aka ce witiri ai kaga suna da yawa 21 23 25 27 29 to wannan kuma wanne ne a ciki al-imam shafi yace shi a ganin sa dai na farkon ne to zaka kaga a mazhabar shafi'iyya ihda wa 20 daren 21 ne da wani kuma yana cewa daren 23 dan hata a mazhabar shafi'iyan ma dalili kuwa saboda yanayin hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah don misali akwai hadisin Abu sa'idin al akwai hadisin Abdullahi bin Unais waɗanda suke ishara da haka ɗin, daren 21 wa arjaha inda jumhur amma banda al Shafi'i wanda shi yake ganin 21 ne mafi yawan malaman sunna sun ce mafi dacewa shine daren 27 ga watan Ramadan to kaga kenan yau muna yaushe muna 26 ko da rana ta fadi in akwai yadda za a yi tazahura don wannan shine daren 27 akwai dalilai da aka samu daga hadisan manzon Allah akwai dalilai da aka samu don misali kamar hadisan Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yake cewa a nabiyullahi musri'an akwai ranar da muna zaune sai ga manzon Allah da sauri ya taho wa nahnu qu'udun dun muna zazzaune to abin da sa ka ga manzon Allah ya zo da gudu hankalin sahabbai sai ya tashi ba su taba ganin manzon Allah ya irin wannan saurin ba hatta afza'ana sur'atu sur'atuhu ilaina saurin annabi sai ya razana mu saboda ka lokacin da annabi ya karaso gare mu sai muka je yana cewa qad aqbaltu ilaykum musri'an kun ga na taho ina saurin zuwa gare ku abinda yasa ni saurin nan li kun bi lailatil qadr dan ba ku labarin ga amma duk saurin manzon Allah Allah ya fi shi sauri yace fa na sito sai na manta kafin man karaso na manta fi ma baini wa bainakum tsakanin gidana in iso din kun ga saurin nan suka ce mun gani ce to na manta saboda Allah bai yarda a sanin ba Allah bai yarda a sani ba sai manzo Allah yake to falta bi suha fil ashr al awakhir amma akwai abin da bai fita daga ilimi na ba na dai san a goman karshe ne saboda ka kuita nema a goman karshe wannan hadisin ya zo ta riwayar eh, al-Imam Ahmad yana al-Musnad kuma yana al-Mujam al-Kabir na al-Imam Tabarani akwai kamar misali riwaya ta Imam Ahmad inda eh, Abdullahi bin Abbas ce eh, annabi ya taho da sauri hatta afza'na min sur'atihi falamma intaha ilaina qala ji'tu musri'an ukhbirukum bi lailatul qadr fa unsituha wacce riwaya ce, fa nasituha sai na manta riwaya ta bifa yace sai aka mantar da shi waye mantar da shi Allah tabaaraka wa ta'ala fa unsituha bayni wa bainakum walakin iltamisuha fil ashr al awakhir sai ce min ramadan a kwanaki goma na ƙarshe sai ce a wata ramadan to waɗannan hadisan da aka samu daga Abdullahi bin Abbas akwai riwaya mai rauni wanda shine za a gani a takarijin inda ya zo a silsilatu ba'ifa a hadisi na 6338 amma ba shakka hadisin ya inganta labarin ya tabbata ta riwayar da aka samu daga Abu Huraira wanda hadisin yana sahihu Muslim babu fadl lailatul qadri wal hass ala talabiha hadisin 1166 hadisin Abu Huraira wani hadisi ya inganta daga manzon Allah idan ma wancan hadisi na Abdullah bin Abbas malamai an samu wadanda suka raunana wannan hadisin na Abu Huraira manzon Allah yace uritu lailatul qadri ni an nuna min lailatul qadri an nuna min a mafarki na gani na sani kaga kenan Allah ya sanar da manzon shi yace to thumma ayqabani babu ahadi to dama shi annabi idan ya kwanta ba a farkar da shi babu mai tada manzon Allah saboda baccin sa ma wahayi ne idan ka tada shi ka katse sakon da Allah yake isarwa ga zuciyar shi saboda ka Allah yana turo sako yana ta sauka a zuciyar manzon Allah saboda ka yin ka dubi rayuwar annabi in ka dubi tarihi za ka ga akwai lokutan da sahabbai suna masallaci sallar asubahi ga rana za ta fito manzon Allah bai fito daga gida ba ya yi alwalar ya zauna jiran a yi sallah bilal ya zo ya gaya mishi sai ka ga manzon Allah gengede ya ɗauke shi ba wanda ya isa ya tada shi dole za a bari sai ya farka ya zo ya bada sallah da ka can jimawa sai ga manzon Allah ya tsawo masallaci da sauri ga rana tana neman fitowa manzon Allah ya gaggauta ba su sallar asuba sai ce kun sa abin da ya faru ce ba mu sani ba ce bacci ne Allah yake min bayani kuma na gama Allah a mafarki to wannan shi ya nuna maka cewar idan annabi yana mafarki ba a farkar da shi to shine sai annabi ya ce an nuna min lailatul qadri thumma ayqadani ba'd ahli sai wata daga cikin iyalai na a rashin sani sai ta zo ta farkar da ni tana farkar da ni fa nasituha sai na manta to kaga kenan matsalar inda take to amma Allah shi ya nufa mm, eh Allah shi ya nufa ba zai manta ba sai abinda Allah ya kaddara faltamisuha fil ashr gawadir sai manzo Allah ya ce to ku dai ta neman lailatul qadr a kwanaki goma da suka saura al-gawadir bi ma'anan al-bawafi wannan hadisin yana sahihu muslim hadisin 1165 yana sahih jami'i sagir hadisin 917 to sai abu na hudu abinda yasa Allah ya kira shi lailatul qadri dare mai kima saboda duk aikin da mutum yayi a wannan daren yana samun kima a wurin Allah yana daga cikin fassaran ma'anar lailatul qadr da muka gabatar ai in ka lura da hadisan da muka karanta manzon Allah yake faltamisuha fil ashr al awakhir sai ku neme ta kaga an samu umarnin manzon Allah mu nemi daren mu nemi dacewa da daren a kwanaki goma na karshen Ramadan kaga an samu umarni daga bakin manzon Allah ai duk abin da annabi ya ce a nema to ka daina tunani wannan abin ba shi da kima bare gaskiya hadisai da aka samu daga manzon Allah suna da yawa na daya akwai hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah yake wa sahabbai al-bishr annabi yake ma sahabbai al-bishr yake cewa qad shahru ramadan wata ramadan ya zo gare ku shaharun mubarakun wata mai albarka iftaraba Allahu alaikum siyamahu wanda Allah ya wajabta muku azuminsa yuftahu fihi abwabul janna a cikin ramadan ake bude kofofin aljanna wa yughallaqu fiha abwabul a cikin ramadan ake kukkulla kofofin wuta wa tughallu fihi shayatin ake tsare shedanu sai annabi yace a ƙarshe fihi lailatun a wannan watan akwai wani dare daya khairun min alfi shahri wannan daren alkhairinsa ya fi alkhairin wata dubu sai manzo Allah ya ce man hurima khairaha faqad hurima duk wanda aka haramta masa alkhairin daren nan to wallahi wannan yayi rashi kaji abinda manzo Allah yake faɗa wato annabi yana cewa duk mutumin da bai zabura ya nemi daren nan ba sai wannan mutum yayi asara kaga sai da annabi ya jinjina ma daren yace fihi lailatun khairun min alf shahrin kuma alqur'ani shi ya tabbatar da wannan ayi akwai dare a cikin ramadan wanda alkhairinsa ya fi alkhairin wata wannan hadisin yana sahihu targib hadisin 999 kaga annabi da kansa yake kwadaitar da sahabbai a zaboda ta wajen neman dacewa da wannan dara na biyu abu huraira yace akwai hadisin da manzo Allah yake cewa man qama lailatul qadri wanda yayi tsayuwa a daren lailatul qadri imanan wa ihtisaban in dai yana cike da imani da fatan ya dace da rahmar Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ji gafarta mai zunubin sa da ya gabata wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan yana cikin albarkan kokarin raya dare saboda dacewa da lailatul qadr to dan haka sai manzo Allah yake to ai abin da yafi kawai shine a shiga itikafi wannan shine hikimar itikafi shine hikimar itikafi saboda me raya daren gaba daya yanzu misali wani yana nan ai an ce to yau 26 kaga daren nan da zamu shiga shine daren 27 yace bari in na gama isha idan to ai kafin ba mamaki da kadir ya zo ya wuce tsakanin magariba da isha kaga wuce ba kafin ma ka zo bayan isha'i lalle kadir ya wuce to shine sai manzo Allah yake to maganin haka shine itikafi wanda ya zo masallaci zaman tirshi la'asar din yana nan magaribar ta same shi a nan isha'in ya same shi a nan har zuwa asubai kaga ya raya gaba ɗayansa saboda kai sa idan ma akwai inda annabi yake kwadaitar da mu mu kwana ibada to babu kamar wannan hadisi saboda abinda manzo Allah ya fada man ta malailatul qadr duk wanda yayi tsayuwar ibada a lailatul qadr kaga annabi yana yana nuna mana kaman gaba ɗaya daren mai yi ƙoƙarin raya shi ko ba dole bane sai kana sallah ka yi zikiri za ka yi tilawar Alƙur'ani. in ka yi wannan ka gaji ka zauna ka kama wannan duk abin da zama ibada abinda ake so shine daren ya dace da kai kana bautar Allah to hadisin kuma kaga mutafakun alai yana sahih bukhari yana sahih muslim al-imam da yake sharhinsa sa yace in ka dubi wannan hadisin annabi ya haɗa abubuwa guda biyu man qama ramadan man kama lailatul qadri kaga annabi yace wanda yayi tsayuwan ramadan sai kuma annabi ya kawo ce wanda yayi tsayuwan fatan ya dace da lailatul qadri kaga ake tsayuwar iri biyu ce ko tsayuwa guda biyu ne domin hadisi manzo Allah ya zo da bayani akan guda biyu ne man kama ramadan imanan wa ihtisaban to hadisi guda ne amma farkon sa annabi yace man kama lailatul qadri to shine sai ce man ka walau lam yuwafiq lailatul qadri saboda sai sa kake gani ake cewa ai tarawihi da kake yi wannan ba shine kadai na fatan a dace da lailatul qadri ba wancan yana buƙatar ibada da ake dagewa dagewa ta musamman shi sa kaji ana kiranta at-tahajjud at-tahajjud shine hana idanu bacci saboda neman a dace da lailatul qadri saboda ka sallata hajji ta fi kama da man kama lailatul qadr sallata rauni ta fi kama da man kama ramadana kuma dukkan sun fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda al-imamu nawawi yake faɗa shi da abinda annabi yake zaburar da mu shine mu turje mu dage wajen ibada kar mu damu da cewar mun gani ko ba mu gani ba hasu alal timasi mu yi kokarin nema yace wa arjahuha kulliha duk da cewar an samu sabanin fahimta game da yaushe ne daren amma dai game da al-Imam eh, Ibn Hajar yake fada shi ma haka al-Imam Nawawi yace annaha fi witr min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqilu ba zama yake ba kama yufam min ahadith hadha al-bab akwai hadisin Abdullahi ibn eh, eh, akwai hadisin da aka samu baya ga wancan hadisi na Abu hurairah ya zama an samu hadisin aisha Allah ya kara masa yarda ita ma take gaya mana tunda annabi ya faɗaitar a tashi yana cewa faltamisu haku nema sannan kuma ga annabi ya faɗaitar da falalar mutumin da ya dage man kama lailatul qadri wanda ya tsaya ya tarje saboda kokarin ya dace da lailatul qadri sai aisha ta ce kana rasulullahi idza dakala al-ashru idan aka ce kwana goma nan sun shigo ahyal laila annabi daren gaba ɗaya raya sheki to kaga mun samu wata hujja wanda ita aisha da kanta take cewa manzon Allah bai kwana ibada amma gashi anan da kanta tace ahyal laila manzon Allah yana raya daren wa aiqaba ahlahu ya fartar da iyalansa wa jadda ya turje wa shadda ji bayanin Aisha jadda wa shadda al-izara manzo Allah sai tamke farjalansa wato shi da mata sai bayan sallah saboda ka babu wata matar da manzo Allah zai kusance ta in goma Ramadan ya zo na ƙarshe wannan ka duba duk kungiyar matan manzon Allah amma sai da Aisha ta bayyana wannan shaddan mi'zara manzon Allah yana tamke wato baya kusantar mace saboda haka kwanaki goma nan annabi yana farkar da matansa babu lokacin da annabi yake tada iyali su yi tsalla. Allah sai dai a Ramadan wannan hadisi yana sahih Bukhari babu al-amal fi al-ashr al-awakhir min Ramadan hadisi na 2024 yana sahihu Muslim babu al-ijtihad fi al-ashr al-awakhir yanda waɗannan manyan malaman hadisi ke yin babu kaɗan a dage a wajen kwanaki goma ƙarshen Ramadan a dage wajen ibada wannan dagewan shi ake nufi da at-tahajjud a hana idanu bacci saboda kai sa duk malamin da zai yi kokarin hana ibadar at-tahajjud da son shi da kin shi makiyin manzon Allah domin ibada ce da manzon Allah ya ce a dage a yi a kwanaki goma ƙarshen Ramadan yanzu ka duba abin da Aisha take cewa idan kwanakin sun shiga annabi raya daren yake gaba daya daren gaba dayan sai yake rayawa saboda kai sa akwai malamin da daga cikin manyan malaman Saudiya da ake kira Ibn Jibril ya rasu Allah ya mishi rama akwai risala da ya rubuta man salata salatat tahajjud duk mutumin da ya musanta sallar tahajjud wannan mutumin bai san sunnar manzon Allah ba bai ma san annabi Muhammad ba saboda idan ka san manzon Allah za ka san lokacin da ibadar annabi ta fi tsanani kuma za ka kwaɗaitar da mutane abin da annabi ya kwaɗaitar da su wannan abubuwan nan ga suna a fili ba a ɓoye suke ba don haka ya sa kamar misali za ka yi ka dubi littafin almuguni na ibnu kudama a mujallar na farko shafi na 457 akwai abin da ake kiransa a taaƙibu. a shi shine mutane su yi tarawihi a masallaci bayan an gama tarawihi da daddare a zo a yi tahajjud a wannan masallacin shi ake nufi da at babu shakka a zamanin manzon Allah babu shi to amma shin ya kamata a hana mutane sai al Ahmad ya dan ma ya ce, wa huwa an yusalli da tarawihi? sai da aka gama sallar tarawih nafilatan ukhra jama'a an gama tarawihi sai aka dawo sake wani jami'i zahiri zamanin manzon Allah babu shi saboda kai zaka iya ganin malaman da suke cewa hakan bid'a ne wannan fahimta su ce amma abinda kawai malamai ke tsawatarwa shine kar a samu witri biyu a dare guda wannan shine babban abin saboda ya saba ma umarnin manzon Allah la witrana fil layl manzon Allah ya ce kar a yi witiri biyu a dare guda zaka ga wani idan an yi witirin sai tashi sai ya kawo raka'a guda sai mai da ita shafa'i ba shakka akwai salaf da ke da wannan fahimtar amma ba ita ce mafi inganci ba fahimta mafi inganci in mutum ya yi wutiri kar ya sake yin wutiri a wannan daren ko da ko zai yi wani nafila eh, in ka dubi bayanin da malamai suka kai game da eh, hukuncin at-ta'qib wato shine mutumin da zai yi tarawiji ya dawo yayi at-tahajjud wanda shine kadai illa to amar shi al-imamu ahmad da aka ce mar don wannan abin ba yau aka fara shi ba tun zamanin sahabbai suna da rai ya kamata mu sani da aka tambayi al'imamu ahmad al'imamu ahmad yanzu ga wani abu da mutane suka fito da shi a ta'aqibu za a yi tarawihi a dawo kuma a yi at-tahajjud ka san amsa da al'imamu ahmad ya bayar yace la ba sa bihi babu laifi al'imamu ahmad bin hanbal in kana maganan masana hadisin manzon Allah wallahi ba ka ketare sunan shi al-imamu Ahmad bin Hanbal yace babu laifi sai aka ce me yasa sai ce to barin ga muku Anas bin Malik shekara sanawa da manzon Allah shekara goma gidansa ɗaya da annabi Muhammad Anas bin Malik yana da rai aka fara yin wannan a taqib din aka zo aka samu Anas aka ce anas ga abin da mutane suke yi sai anas bin malik ya ce ma yarji'una ai ba abin da zai sa mutum ya koma gida bayan an yi tarawihi ya dawo cikin dare illa li khairin yarjuna wani alkhairi suke fatan samu in anas sahabin manzon Allah auli sharrin yahzaruna ko wani sharri suke tsoron aukuwarsa shi yasa suke dawowa a cikin dare a sake yin tahajjud sai Anas bin Malik ce ku gale su Allah ya sa su dace da rahmar Allah yanzu idan sahabin manzon Allah ya bada fatawa yanzu idan mutum yana da kunya ya isa ya bada aka san shi shi na Imam Ahmad yace saboda in ka ga mutane suna yi ka musu fatan alkhairi ba ku ruwanka kuma abinda yasa Anas bai hana ba saboda in ka dubi rayuwar manzon Allah kwanaki goma nan gaba ɗaya dagewa yake wajen ibada kuma ga labarin da matansa suka bayar misali hadisin Aisha tace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yajtahidu fil ashr awafiri idan kwanaki goman karshen Ramadan sun zo yana dagewa ma la yajtahidu fi ghairihi dagewar ibadan da baya yin ta a wani wata sam kwana goma nan kwanaki ne na gara bata wanda manzon Allah duk darajarsa bai yarda yayi wasa da su ba sannan mu sai mu yi sakaci game da su kaga ai kuskure saboda haka yasa da manzon Allah ya gane gara basan ma wato ta isa kaga dai Aisha tana cewa manzon Allah yana tada iyalai karshen ta ma manzon Allah sai ya koma itikafi kawai kaga itikafi shine gaba ɗaya ma an kaurace ma iyali an bar ma gidan gaba ɗayansa wanda akwai hadisai da aka samu da dama kawar misali hadisin abu sa'idin al-khudri hadisin abu al-khudri yace da farko tunda annabi ya tabbata lailatul kadiri na cikin ramadan kuma in ka dubi alkur'ani gaba ɗaya bai gaya mana a farkon ramadan ne ko a tsakiya ko a ƙarshe ba illa dai Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikin ramadan a suratul dukhan Allah ya saukar da Alƙur'ani a wani dare to kaga annabi bai sani ba shin goman farko ne goman tsakiya ne goman karshe ne Abu Sa'id al-Khudri ce, ai manzon Allah sai ya buga tanti a cikin masallaci wata ramadanu na tsayawa sai da manzon Allah ya yi itikafi al-ashar al-awwal kwanaki goma na farko ya gama da itikafi bayan an gama kwanaki goma sai annabi ya ga mala'ika ya zo ya ce to ya rasulallah waɗannan kwanaki goma ne babu da suka zira ciki ce to goma da muka yi e to za mu sake wani goma sai manzon Allah sun ma'atar kafal ashirar autaba a goma na tsakiya sai manzon Allah ya iti kafi sun mauki su manzon Allah ya ce sai mala'ika ya zo same ni sai ya ce ya rasulallah san da kokari amma dai wannan lailatul qadr din ina hafi ashur al akhir ina goma karshe ne kaga sai da annabi yayi itikafin goma guda biyu kaga an samu 20 to da wannan abu ya kai haka sai da maza Allah ya ce to kaga wannan aikin kuma sai dai maza sai ya juya ya ce masa habbai dama kasan sahabai suna jira duk abin da annabi ya rasu sai annabi ya ce to kun ga ga abin da ya faru Na yi goman farko saboda tsammanin za mu dace da wannan daren a goma ba mu dace ba an gaya min na yi goma na biyu to yanzu nan bayan mun gama goma na biyun gashi an zo an gaya min kuma goman karshen nan ne tabbas to sai annabi ya ce faman ahabba minkum an ya'takifa fa da ya'takif wanda yake ganin zai iya to bismillah sai mu karata. me yake nuna maka manzon Allah ya yi itikafin wata Ramadan gaba ɗayansa saboda ya dace da dare ɗaya saboda ka yanzu Allah ya sauwake mana tunda daga wannan lokaci manzo Allah bai sake Ramadan gaba ɗayan shi ba tunda Allah ga an riga an gaya masa ai lailatul qadr yana yana karshe saboda ka kaga an sauwake mana shine Abu Sa'id al-Khudri yace fa kafan nasu ma'ahu mutane ba su bar itikafin nan ba yanda manzon Allah ya haka su ma su yi sai annabi yake cewa eh, sai shi yake cewa wa inni urikuha lailata witrin amma ni kaina ina ganin wannan daren witri ne inji Abu Sa'id al-Khudri domin yana daga cikin waɗanda suke da fahimtar daren lailatul kadiri, daren 21 saboda abin da ya faru da shi saboda annabi ya musu bayani ya ga kansa yana yana sujuda alaka kaza kaza washe gari ko sai abin ya faru aka yi ruwan sama sai ga manzon Allah yana sujuda alaka kuma ranar 21 saboda ka Abu Sa'id al-Khudri yake gani ni ina gani hiya lailatu 21 min al-ashr al-awatir daren 21 ne saboda wannan dalilin da ya bayyana gare shi hadisin yana sahih bukhari yana babul yana babul itikaf hadisi na 2027 yana sahih muslim abwabul itikaf wal lailatul qadri hadisi na 1167 shine ibn hajar yake cewa ai wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya koya lailatul qadr me yasa Allah ya koyi li yahsul al ijtihad fi iltimasiha saboda ana son musulmi ya dage wajen neman dacewa da shi sai yace bi khilafi ma law uyyinat laha layla laqtusir alaiha ta dai a ce ni da kai mun san daren wallahi babu mai tashi ya wahala kansa wajen ibada kawai za mu yi saitin wannan dare ne to amma sai Allah ya koye saboda me saboda mu yi ta ibada mu yi ta ibada akwai hadisin Abdullahi bin Umar wasu mutane zamanin manzon Allah kaga shi da kansa annabi yayi mafarki an nuna mar to zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisin abdullahi bin umar da yake cewa sahabbai da yawa an nuna musu lailatul qadri a cikin mafarki fi sab'il awaqir kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan sai zama wannan sahabi sai zai samu annabi yace ya rasulullah nayi mafarki lailatul qadri fi sab'il awaqir kwanaki bakwai na ƙarshe ne wannan ma zai samu annabi ya rasulullah nayi mafarki wannan yana daga hikimar yanda Allah ke saukar da hukunci ga manzon Allah ba wai ko da yaushe bane Allah ke wahayi ga Annabi Muhammad akwai lokutan da Allah tabaraka ta'ala yakan saukar da wahayin amma ta mafarkin sahabi saboda ka da sahabbai suka yi ta mafarkai da yawa irin mafarkin daya sai manzon Allah ya ce araru yakum qad tawaqa fi sabil awaqi hmm. na ga mafarkan da kuka yi ta yi duka sun dace da cewar kwanaki bakwai na ƙarshen Ramadan ne to tun da haka ne sako ne daga Allah Da sai maza Allah ya ce faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awaqir Ta da an ce al-ashhurul awaqir yanzu kuma an dawo as-sab'ul awaqir wanda zai nemi dacewa da ya kokarin neman dacewa a kwanaki bakwai na ƙarshen Ramadan to hadisin abdullahi bin Umar yana sayi Bukhari duk dai a babi guda iltimasi lailatul qadri da kuma sahihu muslim babu fadl lailatul qadri to don haka ibn taymiya yake cewa tunda annabi ta yana cewa a nema kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki an nuna mar sahabbai sun yi ta mafarki ya nuna akan dace anna lailatul qadri kad tukshaf li ba'd nas babu shakka wasu suna gani arara amma kamar yadda kaje annabi a mafarki aka nuna mar ba mamaki a mafarki sai kai mafarki ga lailatul qadri za ka yi mafarki ba wai lalle bane sai ka ga wani haske wata ishara amma a mafarkin za a nuna maka ka dace da samun yardan Allah in ma ta wata ibada da kake yi kisa yake tuk li ba'd an-nas fil manami wa laqaba wasu ma su biyu Allah yana nuna musu lailatul qadr kana zaune da mutum a masallaci Allah ya nuna mar kai baka gani ba shi ya gani saboda ka sai ga wani haske ya bayyana gabansa yana zuwa ta hanyoyi da yawa waɗanda sun tabbata a sunnar manzon Allah yana cewa wa qad yaftahu Allahu ala qalbi wani lokaci ma zuciyarka ce kawai Allah zai jefa tunani ya jefa ilimi min al-mushahada ma ya ta bihi al-amr zuciyar Allah zai jefa wani haske sai ka ji wata ni'ima a zuciyar baka taba samun irin ta ba saboda ka san wannan ni'ima alama ce ta cewar ka dace da yardan Allah amma ai inda ba a dacewa da shi da manzon Allah bai kokarin neman shi ba kuma kaga annabi ya tabbatar yayi mafarki saboda ka Allah ya nuna mishi Allah ya nuna masahabbansa Allah ya nuna bayin Allah na kwarai misali akwai riwayar Aisha da annabi ke cewa taharraw lailatal qadri taharraw ليلة القدر في الوتر في a من الأو... من الأشهر الأواخر من رمضان ودك نيما ليلة القدر أقوانكي قوم نكر شهر رمضان كما أقوى حديث سيدنا علي وأن شيما يكبتر manzon Allah yuqibu ahlahu fil ashr al awakhir yakan fartar da iyalansa idan goman karshe na Ramadan ya tsaya sai yace wa kullu sagirin wa kabirin duk yaro duk babba za a tada shi sai yi ibada Ya yace ku salata in dai yaron zai iya sallah to za a ta da shi saboda me saboda fatan a dace da albarkan wannan lokaci hadisin sayyidina ali bin abi talib babu shakka hadisin yana mana ishara da cewar yana da kyau a ce mun zaburar da iyalan mu saboda kokarin dacewa da wannan ko da kai ba kai ba to amma mafi inganci game da lokacin da aka fi dacewa da lailatul qadr kamar da muka ce kwanaki biyu ne ko dai 21 ko 27 amma hujjojin 27 sun fi inganci sau da ka za ka ga bayanin eh, eh, eh, al'ibnu abdulbari a kitabu tamhi mutalla na 23 shafi na 51 za ga bayanin ta sharhun nawawi ala sahihu muslim a juzi na 8 shafi na 61 da kuma fathul na Ibn hajar a mujalla na shafi 257 da umdatul na al-hafiz aini na shafin haka nan aunul ma'bud a mujallar hudu shafin 182 wa aksaru abin da ibn taymiya yake faɗa a littafin majmu'u fatawa mujallar 25 shafin 282 ce aksaru ma takun mafi yawan aukuwar lailatul qadri lailata sab'in wa 20 daren 27 ne ga watan ramadan mafi yawan aukuwar lailatul qadri yana kasancewa ne a daren 27 ga watan Ramadan sai ya bada hujja da hadisin Ubay bin Ka'ab rantsuwa ma yake da Allah na rantse da Allah inji Ubay sahabin manzon Allah innaha lailatu sab'in wa 20 na rantse da Allah lailatul qadri a daren 27 ne aka ce ina hujja shi ma sai ya bada hujja amma in ka duk waɗancan sahabbai kowa da nashi hujja kamar abu sa'id al-khudri yana cewa 21 ne ya ba da hujjarsa kuma hadisin shi muttafaqun alai shi ma kuma sahabban daban-daban amma in ka dubi dalilai shi yasa ibn taymiya yake rinjayar da fahimtar ubay bin ka'ab sahabin manzon Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب